Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janar Ibrahim Babangida Badamasi, ya bayyana goyon bayansa ne yayin wata ganawa da ya da wasu magoya bayan mataimakin shugaban kasar a inuwar kungiyar tafiyar Osinbanjo. Ya ce ya san Osinbanjo sosai a matsayin mutumin kirki, wanda ya amince da dorewar Najeriya a matsayin ta na tsintsiya ɗaya da kuma iya jagorancin sa, saboda haka ya buƙaci da ya tsaya tsayin daka ya nemi takarar shugabancin Najeriya a babban zaɓe mai zuwa na shekarar dubu biyu da da uku, domin kuwa ƙasar na buƙatar mutanen kirki irinsa. ya ce na san mataimakin shugaban kasar nan da kyau mutumin kirki ne mutumin da ya yi imani da najeriya wanda jama'a za su iya sauraron sa ya zaburar da su kuma yana da kyawawan manufa ga kasar A wani bangaren dan majalisar tarayya kana tsohon mataimaki na musamman ga Usman Banjan Honorable Hafizu Kawo ya yaba da kalaman tsohon shugaban. A matsayin Janar Ibrahim Badamasi gida wanda suke kaunar Najeriya kuma suka sadaukar da rayuwarsu akan ci gaba da gina Najeriya. Ire-iren su irin su shi shugaban kasar mu na yanzu Janar Muhammadu Buhari da kuma a Janar Obasanjo Janar Abdulsalami Abubakar da dai sauransu wanda suka yaki domin Najeriya ta dunkule a matsayin ƙasa ɗaya. Duk lokacin da suka yi kalamai na yabo ko kuma suka ga potentials akan wani abu ne na a yaba musu duba da irin ayyuka na musamman wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ɗauko na ci gaba ayyuka ne da wa'yansu sinin da shekara uku wa'yansu nan da shekara hudu za a karasa ayyukan irin titin dogo irin da titina harkar wutar lantarki so abu ne da ake bukatar mutum da yake da experience mutum masani in aka duba shi mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Oshibanje duk wannan ayyuka da muke magana da shi aka fara a matsayinsa na chairman National Economic Council wanda abubuwa da da yawa da wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari aka yi da shi aka yi. Cewar masanin siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe cancanta ya kamata yanzu a duba ba wai bambance-bambance da ke tsakanin jam'iyyu ko ubangida ba kuma mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osunbanjo mutum ne da ke da ilimi na tafiyar da mulki musamman idan aka yi la'akari da cewa duk lokacin da shugaban kasa ke tafiye-tafiye shi ke tafiyar da harkokin kasar. Duk da cewa tsarin da jam'iyyar APC ta daura kasa a kai magana ta gaskiya kusan duka an samu kasawa da irin irin gudanarwar da suka yi yan ƙasa kamar su za su yanke ma kansu hukunci watakila ba lallai ne ma ita jam'iyyar APC ta sake maimaita shugabanci a zaɓe mai zuwa wannan shine abin da hasashen masu hasashe ke bayarwa ah, la'alla ana iya sake dawo da jam'iyyar PDP ta dawo akan madafun iko amma dai idan ka kalli tsari irin na ita jam'iyyar APC shi yana da kwarewa kuma yana da karsashi wajen iya gudanar da shugabanci ah, fiye da mai gidansa sai dai duk da mataimakin shugaban kasar bai bayyana aniyarsa na tsayawa takarar zaɓe ba amma tuni wasu kungiyoyi daga sassan Najeriya suka fara masa kamfe da zummar ganin ya shiga takarar da za a yi domin neman shugabancin kasar kuma wannan aniyar tasu ta yi karo da ta jagoran APC Bola Ahmad Tinubu kuma tsohon mai gidan Banjo a siyasance wanda dukan halamu suka nuna cewa shi ma yana da ra'ayin tsayawa takarar zaben shugabancin kasar mai zuwa abin jira a gani dai shine waye 'yan Najeriya za su zaba yayin da ya rage shekara ɗaya da 'yan watanni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka daga daga kan kujerar mulkin ƙasar Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.